Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta bayyana damuwarta kan yawaitan fyaɗe da ake wa ƙananan yara a faɗin jihar. Kwamishinan 'yan sandan jihar Filato Ondi Adi a ganawarsa da manema labarai ya ce a cikin watanni biyu rundunar ta samu ƙararrakin fyaɗe goma sha tara. The command has recorded 19 cases of rape with 24 suspects arrested and already charged to court. Kwamishinan 'yan sandan jihar Filato kenan on the Adi ke cewa rundunar ta sami rahotannin fyaɗe goma sha tara ta kuma damƙe mutane 24 da take zargi ta kuma ta su zuwa kotu. Kan haka ne ƙungiyar 'yan jarida mata ta shirya gangamin faɗakar da jama'a kan yaƙi da cin zarafin yara da yin fyaɗe. Shugaban kungiyar 'yan jarida mata reshen jihar Plateau Madam Jennifer Yarima ta ce kusan kowace rana suna samun rahoton fyaɗe. Mun fito domin mu gaya ma duniya cewa ba ma goyon bayan fyaɗe ba domin mun gane cewa yana kan karuwa ana fyaɗe 'ya'yanmu ana ma mataye mu fyaɗe ko a gonaki ko a gidaje ko a makarantu to domin haka dole ne mu yi yakin nan shi yasa matan jarida kungiyar jarida na plateau da kuma sauran kungiyoyi mun fita mun haɗa kai mun ce bari mu fita da wannan yaki mu wayar ma mutane da kai domin su samu su su taimake kansu a cikin rayuwa. Kun iya samun adadin yawan fyaɗe da ake yi a nan jihar Filato? In fact abin ya zama mana da da bacin rai da yawa domin kusan kowane rana sai mun samu rahotanni na fyaɗe. To mu samu ah, yawan mutane da musu fyaɗe yana ma da wahala. Bari bu wayar ma juna da kai domin mu san matakai da zamu ɗauka na magance wannan matsaloli. Wasu iyaye da nazanta da su sun bayyana halin da 'ya'yansu ke ciki. Amma yarinya na fyaɗe, san da yarinya nan taso sai ta bi soma bi yan wiwi yanzu yarinya ba ta iya zama a gida sai yan wiwi tana zama a rafi mu na sayan da za mu yi da yarinya nan yanzu sai wiwi take sha yanzu ma tana da ciki yanzu ma mun sake ta kawo ba mu sayan da za mu yi da ita ba abin da ake yi ba ma so yarinya karama su lalace shi kowane lokaci zan mu rasa wuri da zamu kai kara to Allah ya sa mun samu kungiya duk abin da zai faru yanzu zamu kai kara kawai direct. Shiko Malam Musa Ma'azu Agwai yana aiki ne da kungiyar da ke yaƙi da cin zali da ayyukan rashin gaskiya. Gaskiya maganar fyaɗe a plateau ya yi yawa yanzu ya wuce tunanin mutum ma. Saboda ko sati uku da suka wuce na fito wani wuri ina zuwa na gake ma wani duka. sai na tambaya na ji me yake faɗa aka nuna mota yarinya bata kai shekara hudu ba wannan a ido na ya faru akan ana mishi an daure shi kuma ya amsa cewa ya ma yarinya ina ta tunanin wannan abu ina ta ce to inda yata ne wannan fanda kanuwa na ne me dan iya yi akai akwai iyayen da suke boye yaran su idan an samu irin wannan ah, fyaɗe din wani kira za ka yi musu a nawa binciken da na yi cewa waɗansu iyayen suke boye yaran su shine wai in suka kai ma jami'an tsaro da a zo a ta tozarta su akwai kungiyoyi yanzu irin su Black Diamond Nigerian Union of Journalists women chapter da sauransu akwai su legal aid in an zo an same su akwai inda su da su ɗauke magana da su fitar da shi inda ba sai an tozarta iyayen yaran da yaran ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.